وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون كنا نتحدث عن النفس وما سواها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لهرجا قال قلت يا رسول الله ما الحرج قال القتل قال بعض المسلمين يا رسول الله إلا نقتل الآن في الآم الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن أمه وذا قرابته فقال بعض القوم بعض القوم يا رسول الله ومعنى أقولنا ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع أقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا أقول لهم أخرجه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي على الناس سنوات خداءات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه في أمر الآمة صحيح ابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أو من حرام رواه البخاري فاحذروا أحبتي من هذه الأمراض التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أيها المسلمون ذكرنا ما ذكرناه عن النفس لكي ندرك أن الشيطان ليس له الأدو ليس هو العدو الوحيد للإنسان بل النفس هي من ألد أعدائه أيضا فالشيطان وظيفته التزيين أما النفس فهي من يتخذ القرار باتباع الضلال أو الهدى الطاعة أو المعصية قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجب فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والنفس أحبتي لها وسوة وسوسة كما للشيطان وسوسة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فكيف السبيل لإصلاحها وحملها على طاعة الله تعالى والبؤد عن معصيته أولا نصلح أنفسنا بالتزكية قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والتزكية تتحقق بالإيمان والتوبة النصوح والعبادات والذكر وتلاوة القرآن وتدبره وكافة الوسائل الإيمانية فإن غاية التزكية أحبتي هي التخلي عن كل ما يغضب الله والتحلي بما يرضيه ثانيا نصلح أنفسنا بمعرفة الله حق معرفته وخشيته في السر والعلن قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ثالثا نصلح أنفسنا بمعرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة فمن عرف حقيقتهما سهل عليه صلاح نفسه قال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخضعين رابعا نصلح أنفسنا بمجاهدتها على فعل الطاعات وترك المعاصي واتباع الهوى قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله خامسا نصلح أنفسنا بالدعاء والتعوذ من شرها قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الشيطان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فالتعوذ في السورة ورد في حق وسوسة الشيطان والإنسان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس ويعلم أصحابه ذلك عن أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنهما قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مدسعك صحيح أبي داود بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki. tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama dan uwana masu girma Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙaddara mana haɗuwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan rana mai falala ta juma'a domin yin kutuba kamar yadda kuka sani satuttukan da suka gabata mun yi magana a kan rai da kuma son zuciya wanda yake shine babban maƙiyin ɗan adam fiye ma da shaiɗan mun jawo ayoyi na Alƙur'ani, wanda Allah madaukakin sarki ya jawo ya faɗa mana abubuwa da dama na laifuffuka da aka aikata a da da yanzu ba abin da yake kawo su ila son zuciya da bin abin da rai take so matuƙar ɗan adam ya ji duk abin da yake sha'awa zai aikata shi ko duk abin da yake so ko yake jin daɗinsa zai aikata shi ba tare da kallon cewa wannan abin ya halatta a shari'a ba to ko shakka babu zai halakar da kansa Duk abin da ka himmatu za ka aikata ko ka himmatu za ka furta ko ka himmati za ka yi to ya kamata ka fara tambayar kanka shin wannan abin zai kai ka ga yardar ubangiji ne ko fushin Allah subhanahu wata'ala hadisai da yawa sun nuna a ƙarshen zamani zukatan al'umma za su lalace soye-soyen zuciyarsu zai ɓaci za su zamanto komai nasu zai zama upside down ba a ɗabi'ar masu hankali ba za su rinka aikata abubuwa wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a da yawa daga cikin hadisansa mutane za su fita daga ɗabi'ar muminai musulmai masu hankali masu sanin ya kamata za su zamanto suna gudanar da rayuwarsu gwargwadon yadda suke ganin zai more za su more a cikin sha'awar duniyarsu da son duniyarsu za su bar Allah za su bar tafarkin gaskiya za su bar tafarkin mutunci da sanin ya kamata Abu Musa al-Ash'ari ya fitar da hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna baina yadayi sa'ati la haraja lalle dab da tashin alqiyama to akwai haraj da zai yawa qala qultu sai Abu Musa al-Ash'ari yace ya Rasulullah mal haraj me ake nufi da haraj din nan da zai yawa qala al-qatl manzo sallallahu alaihi wasallam yace kisa qala Babul muslimina sai wasu musulmi suka ce ya rasulullah illa naqtulu al'ana fil amil wahid min al-mushrikeen kaza wa kaza suka ce ai mu yanzu a shekara ɗaya idan yaki ya kama mu da mushrikai da kafirai a shekara muna kashe kaza da kaza Sau da su a tunaninsu da kuma yadda suke gani wato kisan da manzo Allah ya ce zai yawa zai kasance tsakanin yaki ne da musulmi da wanda ba musulmi ba ba su taɓa sauwarawa ba a cikin musulmi ne za a yi kisan musulmi ne zai kashe musulmi wanda yake kisan yana kabbara wanda aka kashe yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba su taɓa tunanin haka ba domin hankalinsu ba zai ɗauka ba su abinda suka ɗauka kisa ne da yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan fada ya kasance faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya si da su laisa bi katilil mushrikina ba fa ina nufin kashe mushrikai a filin yaƙi ba walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha sai dai shashin su ne shashin ku ne za su rinka kashe shashi hatta yaqtula ar-rajula jara yace har mutum zai kashe makocinsa Wabna ibn ammi zai kashe shan baffansa wa za qarabati zai kasance dan uwansa ya kashe dan uwansa na jini wato zai zamanto kisan a cikin gida ma ɗaya ake ka kashe ɗan babanka ko ɗan wan babanka ko ɗan ƙanan babanka ka kashe maƙocinka ka kashe ɗan uwanka ka kashe dukkan wanda za ka kashe wato maza Allah sai nuna kisan ma ba ma wai wanda musulmin da baka sani ba a cikin gida ma kisan zai faru haka za a yi ta kashe juna ba ba'dul qawm sai wasu mutane suka ce ya rasulullah wa ma'ana na zalika al-yawm wai a lokacin musulmi suna da hankalinsu su suna cikin hankali za a yi wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la anna la duk ba sa cikin hankalinsu tuzau ulu aksari zalika zaman za a cire hankalin mafi yawa daga cikin waɗannan zamani wa yakhlufu lahu haba'un minan nas abinda za su yi saura kawai wasu sakarkarun mutane wawaye dolaye wanda ba abinda suka sani sai duniya da nemanta. ta wasu mutane wanda ba su da ƙima ba su da daraja kawai su abin da suka sani duniya neman mulki tara dukiya fada aji fawa kawai abin da suka sani kenan don haka ba ruwansu da wani abu hankali ba ruwansu da wani abu ɗabi'a ba wani abu da suke na daidai la uqula lahum manzala yace ba su da hankali kaga wannan zai sauwaru a rayuwar da nake ciki gashi nan ana ta kisa a gidaje ana ta kisa a ko'ina ana ta kisa wani ma da kisan yake so ya ci zaɓe domin ya zamanto cewa duk garurukan state-state ɗin da ake kisa to ba za a yi zaɓe ba har sun fara faɗa akwai state goma da ake cikin tashin hankali bai kamata a yi zaɓe ba wannan ya nuna su suke su suka sa a yi kisan su suka sa a yi faɗan don ka a yi zaɓe kuma wai har da kano a ciki wai ana tashin hankalin da bai kamata wannan state ɗin takwas ko goma a yi zaɓe ma kwata-kwata kano katsina zamfara sakkwata cabbi duk naija duk waɗannan state state ɗin mai dubure yobe bai kamata ma a yi zaɓe ba kaga wannan zai sa ma question mark to ashe kisan ma da ake da tashin hankalin da ake shi ma maslahar wasu ne suna so su yi amfani da shi da ba za a daina ba kenan wanda yake nuna kenan ba ranar daina tashin hankali ba ranar daina bandit ba ranar daina boko haram ba ranar daina mamudawa sau da haɗin gwamnati za ta yi amfani da wannan faɗan domin ta kai gacinta to duk wanda ya zo ma zai yi amfani da faɗan ya kai gacinsa wayannan rashin hankali ba su da hankali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an cire hankalinsu duk wanda yake wannan calculation din dan mulkin duniya mulkin duniya da yawancin su sun fita shekara 60 kai ka san la akala lahu amma ka samu duniya ka samu duk abin da ka samu saura nawa ya rage ma a rayuwa wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya'ti ala nasi sanawatun yace wasu shekaru za su zo wa mutane kadda'at mayaudara shekarun yaudara inda ya ƙwararren mayaudari ne kai to kai ne hero inda ya ƙwararren ka ha'inci to kai ne wanda za a rinka nema yusaddaqu fi halkabe manzo Allah ya ce makaryata za a rinka gasgatawa ya zo gidan rediyo ya sheka ƙarya kuma shi yayi gaskiya je gidan jarida je gidan TV ya zauna a majalisa ya iya ƙarya da ƙirƙirar ƙarya kuma shi ake gasgatawa wa yukazzabu fi hafsadiq kuma mai gaskiya a ƙarya shi wa yu'tamanu biha al-kha'in manzo Allah ya ce mai ha'ini shi za a yadda da shi a amince mishi wa yukhawwanu fiha al-amin amintacce kuma a ce ha'ini ne bai iya ba wa yanfiqu fiha ar-ruwaybiba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sakarkarun mutane sune za su rika magana ila wa man ruwaybiba Ka ce su waye ba. qala ar-rajulu tasil mutumin da ba kowa ba bai san kowa ba bai san komi ba sha sha bi gida dai fi amril amma shi yake faɗa a ji a cikin mutane shine shugaban mutane shashasha wanda bai da hankali makaryaci wanda zance yake shi kai lokacin da yake hira a gidan rediyon wallahi ya san a zuciyarsa ƙarya yake faɗa amma da ita yake cin abinci su ne wannan ruwai bai ba za su zama to su suke magana wanda Allah ya ce akwai lokacin da za a zo wa ma aksaru ruwai bai da yanzu me kai su yawa lalatattun makaryatan da suke shiga su kare azzalimai da makaryata ana ji ana gani wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu huraira manzala sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'tiyanna ala nasi zamanun kuma a wannan lokacin zamani zai zuwa mutane la yubalil mar'u bima akhadha al ba wanda ya damu ya samu kuɗi amin halalin aw min haramun daga haram ko da halal to don wannan shekarun suka zo neman kuɗi ba a bincike kawai ka samu shi ƙwaya za ka sayar kai dai ka samu kuɗi fashi za ka yi kai dai ka samu kuɗi kidnapping za ka yi kai dai ka samu kuɗi ɗaurewa zalimai maƙaryata gindi za ka yi kai dai ka samu kuɗi taya tsera ɓari za ka yi kai dai ka samu kuɗi duk wanda duk abin da za ta faru ga al'ummar ka a kashe su a ci mutuncin su kai dai ka samu kuɗi algush za ka yi ka cuci mutane su tafi kai dai mutum ya samu kuɗi ka sace kuɗin jama'a su shiga tashin hankali shiga yunwa shiga talauci shiga fatara ba komai babu kai dai ka samu kuɗi manzo ya ce zamani zai zo haka kawai mutane za su kasance kowa dai ya samu ya yan uwana duk waɗannan cututtukan da manzan Allah sallallahu alaihi ya yake faɗa ya kamata mu guje musu domin wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada mu kasance cikin waɗanda suke cewa mun ji amma ba su ji ba kada ya zama hujja a kanka kana ganin kamar wasa ne ana ta faɗa ka tashi ka ci gaba da hayaniyarka da kwaramiyarka ta nema to akwai ranar ƙin akwai ranar da zaka ci da yatsa ya abdu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ta ma'a ar-rasul sabila ranar da zaka ci yatsa zalimi ya ci yatsa Ya ce ina ma na riƙe manzo sallallahu alaihi wasallam na bi abubuwan hadisan da manzo Allah yake faɗa min da ake ta faɗa min a hudu ba a karatu ina ba na bi amma da na tashi inda na yi sallan nan na basu kuma in na koma kasuwa ko na koma ofis ko na koma siyasa ta to shi ke nan kwama tala da neman kuɗi kawai nake na zubar da abin da duk aka faɗa duk hadisan da manzon tsira sallallahu alaihi Sallam ya faɗa ya san ka ji shi ya ya shiga ta kunnan dama ya fita ta kunnan hagu wannan shine babban abin da ya kamata mu kiyaye mu fuskanci cewa ita wannan zuciyar ta fi fashe ɗan haɗari a rayuwarmu ita ce babban maƙiyarmu domin sai shaiɗan aikinsa kawai ya ƙawata aiki ya ce ai yana da kyau amma zuciya ita za ta ɗauki gaban gabarin aikatawa ta shiga ɓata ko shirya ita za ta yi ɗa'a ko ta yi saƙo shi yasa ai lokacin da duk kafirai aka gama hisabi ko ‘yan wuta aka ba su littafinsu, ‘yan aljanna aka ba su littafinsu. A lokacin kafin a tafi ‘yan wuta za su taru, yi ta tsiniya shaiɗan, ka gade shaiɗan abin da ya kai mana. Yanzu ga inda ya kai mu, mun amshi littattafanmu za mu tafi To sai shaiɗan ya tara su ga baki ɗaya hau kan mumbari. Zai lakcarsa ta ƙarshe shaiɗan, sannan a ranka ya a tafi ce wa qala shaytanu lamma qudiya al’amuri Allah ya ce kuma yayin shaiɗan ya faɗa yayin da aka gama al'amari ɗan wuta dai sun tabbata ɗan wuta ne ga su kowa da littafin ya ɗau hanyar shiga wuta sai shaiɗan ya hau duru ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ya faɗa Alƙur'ani ku bi Allah ku bi manzo sallallahu alaihi sallam akwai aljanna ku ƙare ya faɗa ku ƙyale faramiyar duniya wa wa'attukum ni kuma na zo na muku alƙawari Na ce kawai daga duniya sai Kaduna ai kowa ma fanta ma yake in ba ka da kuɗi ba ka da mutunci a gari da haka ka nemo ko ta halin ƙaƙa, za a rinka girmama ka shine daraja in ba ka da kuɗi wulakantacce ne kai don haka nemo ka yi kuɗi in kai kuɗi shi shikenan ka wuce Wulaƙanci in kai kuɗi ka fi ƙarfin kowa na yi muku wannan alƙawarin kuka dage ka yi saɓon Allah ka more daga duniya sai kaduna duk abin da za ka yi ka aikata ba wata matsala wa wa'attukum fa akhlaftukum ni kuma na zo na saba alkawari na kuka zo kuka iske ga sakamako ga wuta za ku tafi amma wa ma kana liya alaikum min sultani amma ni fa duk lokacin da nake ce ma ku yi kaza ku yi kaza ba ni da wata dalili ba aya na jawo muku ba hadisi na jawo ba littafi na saukar ba ba manzo na aiko ba ban zo na tirsasa ka da gora ba ko da bindiga kike ba wani dalili ba wani tsayawa ne a kanka na ce dole sai ka ba wa ma kana liya alaikum min sultani illa an da autukum kawai haka na ce ku taho fastajabtu li kuka amsa kuka taho daman yan iska ne da man ba ku da mutunci ai ga hitan an kawo qur'ani an karanta muku an kawo hadisi an karanta muku an kawo tarihi an karanta muku da qur'anin a hannunku da hadisan da komai da komai kuka kibi ni kuma na ce muku ku zo ba littafi ba hadisi ba bayani kuka bi ni to fala talumuni shedan yace kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zarge kawunan ku ma ana bi musrifukum wa ma antum bi musrifiya ihun ku ba abin da zai yi ni ma ihu na ba mu zo mu ta Allah mun shiga uku yanzu gashi duk ba abin da zai yi ku zo mu ranka ya a tafi wuta inni kafartu bima mu min qabli ni da man na kafirce tintini ta a ranar farko kafin a halitta ku na kafircewa Allah na san ta to kaga shedan yayi bayanin sa wanda yake nuna dan adam ashe shi ne shi yasa dan adam yana da zuciyarka tana da wasa. kamar yadda shaitan yake da waswasa Allah ya ce wala qad khalaqana al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mun halitti ɗan adam kuma mun san abin da ransa yake mishi waswasi dan haka abin da za mu mu kiyaye ranmu na farko shine mu gyara ni taskiya ka tsarkake zuciyarka ka nufi Allah da zuciyarka ka tsarkake ta da tabbatar da imani da tuba da ibada da zikiri da tilawul qur'ani da neman sanin fassararsa da dukkan wani hanya na imani duk inda ake zauna a aikata sa'o ko a koranta sa'o to kaka zauna a ciki ka zauna duk da majalisar da ake Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda kake je kana kaga ana zauna ana magana ai wani ya ai in an ce wata mota ai wani gida ai wani to nan ka batta duk inda ka ga duniya ce a gabansu su to nan ba abokan ka bane ba nemi wanda ake cewa ya za a gama da duniya lafiya ya za a fi Allah sannan mu tsarkake kawunan mu da sanin Allah sani na gaske da tsoronsa ka san wane ne Allah ƙarfin ikonsa a kanka da ƙudurarsa da iya kamunsa da kuma ko duk wani abu na alkhairi ko kishiyarsa a hannunsa yake ka yarda da shi ne mai iko in ya bayar ya bayar in ya hana ya hana to sanin Allah da girman Allah zai sa ka wasu abubuwa kana kallo ka kyale su ko da ko akwai samun duniya akwai ɗaukakar duniya domin ka san waye Allah ƙarshen ka dai za ka bayyana a gabansa ka yi kuɗi ka yi mulki ka yi mulki ka yi shekara takwas ka dawo ka zama minista ka dawo ka zama sanata ka koma ka zama kaza ka zo ka yi shugaban kasa, ka yi kaza duk ka gama duniyar dai za ta tashi daga hankali daga aiki ka koma gaban Allah mutanen nan da ka cutar a jihar da al'ummar musulmi kuma za su zama husumar abokan faɗan ka ranar tashin alƙiyama ranar da ba mulki ba immunity wannan abin da kake takama da shi doka ta kare ka ba za a kama ka ba ba za a bincike ka ba za a yi komai ba shi yasa kake abin da kaga dama kana da immunity dokar ƙarya ta Yahudawa wanda babu ita a shari'ar musulunci shi yasa shari'ar musulunci ba ruwanta da wani immunity shugaban ƙasa ga baki ɗaya Aliyu bin Abi Talib da Umar ɗan Khattab duk an yi shari'a da su a kotu amma yanzu gwamna ma ya fi ƙarfin a tuhume shi duk abin da ya yi yana da immunity an ba shi wata doka ta constitution ta ƙarya da take ƙare azzalumai da maƙaryata duk abin da za su yi to akwai ranar da ba immunity ba kowa da kowa sannan abu na gaba kuma da zai gyara zuciyarka ka san haƙiƙanin duniya da lahira sai duk abin da za ka yi sai ka iya wurin ɗinsa ka rinka aunawa duniya dai Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da muka baku na duniya ɗan lokaci ne na jin daɗi da ƙawarta amma abin da yake wajen shi ya fi alkhairi kuma ya wanzuwa afala ta aqilun Allah ya ce ba za ku hankalta ba Allah ya ƙara cewa a aya ta gaba afaman wa'adnahu wa'adan hasana yanzu wanda muka yi mishi alƙawari alƙawari kyakkyawa fa huwa laqihi lalle zai haɗu da wannan alƙawarin ya shiga aljanna wanda muka ce mabba Allah yi adalci tsaya a hanyar daidai mutunci za ka samu aljanna kuma ya bi kamar mata ana kuma ta alhayatun duniya kamar wanda ya ji daɗin duniya ya abin da ya ga ma ya saci kuɗin mutane ya ji abin da yake so sun mahuwa yau malƙiyamatu min na muhbari sannan ranar tashin alƙiyama yana daga cikin wanda za a kai wuta za su yi daidai duk talaucin da ke fama da ita a duniya in ka je lahira aka ce dan aljanna ne talauci ya ƙare duniya ta tashi duk kuɗin da kake tsatsama da mulki da duk abin da duk wanda zaka karya ka karya dan kana mulki zaka je lahira kuma in ka shiga wuta shikenan mulki ya zama bala'i duniya da ka samu a kasuwa ka cuci mutane ta zama bala'i sannan kuma mu gyara rayukanmu wajen jawo ta wajen aikata da'a da barin sabo domin wallazina jahadu fina annakum subulana wa inna allaha ma'al muhsinin duk wanda ya kokarin gyara kansa to Allah ya ce zai shiryar da shi sannan mu rinka yin addu'a da neman tsari daga sharrin kawunan mu sai sa Allah ya saukar da qul a'udhu bi rabbin nas a cikin yace allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas kaga at-ta'awuzi neman kariya da ya zo neman kariya ne da wasu waswasan shaifan da kuma wasu waswatan zuciya domin min aljinnati wannan nas sa manzala Allah alaihi wa sallam kowace hudu ba zai yi sai ya ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari daga sharrin kawunanmu, mu shi fa koya mana yake kansa da zuciyarsa ba ta da wani sharri ta sake dan tun yana yaro aka tsaga kirjinsa mala'iku suka fito da ita suka wanke ta suka fitar da duk rabon shaidan suka saka a cikin zuciyarsa shi kadai ne ba ya da shaidanin sai musulunta shi yasa manzo Allah ya ce kowannen ku yana da shaidanin sa da Allah ya halitta mar nana Aisha ta tace hakka ya Rasulullah yace har ni amma nawa ya musulunta naka bai musulunta ba nawa bai musulunta ba naka wagwar maya zani da shi to amma manzo Allah dan ya koya mana yake cewa min sharri fu wa min shururi anfusina kuma yana koyar da sahabbansa sayyidina Abubakar ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ya manzo Allah koya mun wasu kalmomi wanda da safe zan faɗe su da yamma zan faɗe su sai manzo Allah ya ce ya Abubakar kace Allahumma fatiras samawati wal ard ya Allah makirkirin sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada masanin gaibi da abin da yake sarari rabba kulli shay'in wa malika ubangijin komai ko mamallakin sa ashhadu ilaha illa anta na da babu abun bauta bisa cancantar da gaskiya sai kai a'udu bika min sharri nafsi ina neman tsari daga sharrin kaina wa sharri shaytan wa shirki ina neman sharri tsari daga sharrin shaytan da dukkan wani abokan tarayyar shaytan ina neman sharri tsari daga gare su Mazala ya ce qulha idza asbahata in ka wayi gari sai na abubakar ka faɗa wa a amsaita in kai kai yammaci ka faɗa wa idza akhadta aka in ka je zaka kwanta bacci ka faɗa kaga waɗannan su ne abubuwan da mutum yake yi ya yi jayayya kamar yadda ibn al ya faɗa wajen sanin gaskiya da binta da sanin daidai da aiki da shi jayayya wajen ilimi jayayya wajen aiki da abin da mutum ya sani jayayya wajen tsayawa kan dokokin Allah jayayya wajen haƙuri da tabbata a kan tafarkin Allah ko da ko za ka ga abokanka a harkar sun kudance a su kana gani a kasuwa an fito da wata harka ta sharri ta algush ana ta samun kuɗi ana hayewa sai ka ce ba za ka yi ba duk kuɗin da ake samu kana gani a siyasa a mulki an shigo kowa sai ya zama munafiki akai gulmar can akai gulmar can duk mun zama munafakai mutane sun zama munafakai saboda duniya magana za ka an yi rikodin har manya fa gwamnoni da kwamishinoni da 'yan majalisa da menene rikodin ake sau da lalacewar kasan nan sanata gamna yana magana da aminansa ya tara an yi rikodin an kai shugaban ƙasa kwamishinoni duk inda suke tsoro suke bi suna magana an yi rikodin a kai wa gwamna wasu kawai da wannan munafincin suke samun kuɗi aka ciyama kansuloli in sun yi magana bin su ake ana rikodin a kai ciyama ai makiyinka ne Wani wata irin al'umma ce wai kuma wannan duk musulmi ne fa wadda suna sallah yanzu haka magana nan da muke duk sama masallacin juma'a kawai masharanta a duniya ina amfanin munafunci ina amfanin gulma ina amfanin ɗaukan magana ka kai wa wani don neman duniya barin ta'alimuddin koyarwa addini da muka yi to shi yasa duk muka halaka ko muka dora halakakku suka ci gaba da halakar da mu in dai har zamu muna so mu ga daidai to mu dawo turba ta al ta gaskiya ka kyale duk kwama talar duniya da ake duk wannan Ka ce na ce ɗin da ake ka ƙyale, kai dai ka yarda da ubangijinsa shine ibn al ya ce, duk yadda duniya ta lalace ta ɓaci to kai ka yi yaƙinin, Allah yana sane kuma hikimarsa ce duk yanda abubuwa aka shiga matsi da musiba ka sani Allah yana da hikima yana da iko kai ya dame ka abin da ya kamata ya dame ka abu ɗaya ne shine ya kai za ka yarda da ubangijinka a je lahira a ce baka cikin ‘yan iska, kai baka ci dukiyar mutane ba, shi kenan, baka shiga cikin ‘yan saƙo ba, baka shiga masu keta dokokin Allah ba, in ka samu wannan, Ibn al-Qayyim shine haiwa a wajen musulmi. Da ka kullum auna kanka, baka cikin azzalumai, baka cikin barayi, baka cikin masu saƙo, baka cikin masu shirka, baka cikin ‘yan bid'a, ka tsaya kana cin halal ɗinka ka iya karewa arzikinka duk yanda yake da ƙanƙanta haka kake nema in ka hanga bayan ka zaune lafiya kake da ubangijinka ba wani mai bin haƙƙi a gabanka ibn qayyim yace in ka samu wannan to ka gama darajar duniya ka kyale duniya kai ta shagalinka amma in dai ka zamanto cikin azzalumai ko masu taimakawa azzalumai ko ƴan kanzagin azzalumai ko masu wa azzalumai campaign barayi sun kashe ƙasa amma kana cikin masu musu kamfen don dai ka samu abin duniya kai kankan aka tsaya a zuciyarka tsakani da Allah waɗannan shugabannin taimakon mutane suke Za ka san cewa cutar da al'umma suke yi bala'i suka kai mu amma kana kallon su Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata cikin wajen azzalimai kuna taimaka azzalimai wallahi sai wuta ta same kai baka ci ba ba baka yi komai ba ba a baka komai ba a duniya ka mutu a talauce yar dubu hamsin dubu ɗari dubu goma dubu biyar da kake samu ta je lahira kana wuta tare da su wanda suka sace biliyoyi wala tarkanu ila allazina zalamu fa tamassakumun nar duk wannan kwama talar da ake kakka sake ka taimaki wa'annan azzalimi kakka musu kanten in an zo zaɓe suka ku kuɗin da za ka fito da mutane kullum ina faɗa ku ajiye kuɗin a gidanku ka ninka cin abinci ka rage in ka je lahira za su ma ciko shi kenan sai ka dangwala wanda kake ga dama ka koma duk wanda ya baka dubu ɗari biyar ranar zaɓe a je ta a gida ka fito kawai ka zara ido ka yi zaɓenka ka fito in an gama ka sai shinkafarka da masararka kuma sai ka yi in an je lahira a yi lissafi to kun ba ni dubu ɗari ni ko biliyan nawa kuka satan mun na haka Allah mun ciko. buhun shinkafa ashirin suka bani atamfa ɗari suka bani sabulu kaza suka bani amma yana gida na ajiye in je lahira zan ce ya Allah amin ciku ni dai na ɗan anshi wani abu kaɗan amma kada ka je wajen lahira a ce wai ka wani ma yana cikin ai sun bani kuɗi ya zan yi kuɗin naka ni ne fa na sace ma biliyan ɗaya sai na zo na baka dubu goma ya kamata ka gode min sai ka tafi ka ce to Allah ya tsine ma albarka amma dai na yaji wani abu me suka ma haka kuɗinku ne amma ka ku taimake su Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka ka iya mana da iyawarka ya ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki a kasar mu Allah ka taimaki masu taimakon addini ka agaza masu san talakawa da talaka Allah duk wanda zai fitar da mu matsala ya kawo mana sauki ya kare addinin mu a Najeriya ya Allah ka bashi mulkin mu duk wanda zai zalunce mu ya cuce mu ya sanya mu cikin talauci ya Allah kafin zaben ya zo Allah ka sa ya mutu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka amsa mana dan ikon ka dan girman ka dan ka Allah ba za mu iya ba sun fi karfin mu innana maghlubuna fantaqi innana maglumuna fantaqi innana mustaghithuna fa'ghith إننا مضطرون فاستجب يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم